hukumar zaɓe ta tarayya mai zaman kanta a jihar gombe ta bayyana cewa an haramta wa jami'ar apc ta adawa a jihar gombe shiga zaɓen da za a sake a mazabar ɗan majalisar wakilai ta tarayya a ƙaramar hukumar akko wadda ake sa ran gudanarwa a ranar sha 19 ga watan disamban wannan shekarar sakataren mulki a hukumar zaben ta jihar gombe mr gregory tukumbur ya ce kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke yola ta ba da wannan umarni biyo bayan hukuncin da ta yanke ce da su saboda kotu ta ce abin da suka yi eh, wai dama the other person shi da nasu was not qualified to start election mm-hmm. abin da kotu ta faɗa kenan to saboda haka tun da ya lokacin substitution ya wuce lokacin ya da nomination ya wuce bayan za su ba da candidate kuma to saboda haka za a yi wannan zaɓe ba za a yi da yan apc ba kenan eh haka yadda kotu ta faɗa nan da su kenan sai dai kuma ɗan takarar da kotun ta soke zaɓensa alhaji umaru barambu ya ce zai shiga takarar zaɓen da za a sake umaru barambu sunana kotu ta ce ban bi ka'idan barin jam'iyyar pdp ba a lokacin da na tsaya zaɓe so saboda haka aka ce a sake zaɓe ga hukuncin kotu a hannunmu an yi amfani da kalma guda biyu aka yi hukuncin ta ɓangarenmu na apc an ce ban bar jam'iyyar pdp akan ka'ida ba so sakamakon wannan aka ce kotu ta ce to an rusa a je a sake zabe muna so mu san matsayin ka ka shirya domin kai takara kuma Umar Baramu shine dan takaranta amma kuma in ji cewar kakakin jami'ar APC a jihar Gombe Mustabili Garba ya ce suna sanar da umarnin kotu kan soke zabe da hana Umar Barambu yin takara amma jami'ar APC tana da yancin gabatar da wani sabon dan takarar mu da muka gane a hukuncin kotu kotu ta hana Barumbu tsayawa zabe ba APC ba hukuncin da kotu ta bayar a yola a yola a kotu ba appeals da ta dakatar da APC ba abinda muka san kotu ta yi ta dakatar da barumbu ne daga takara. Shi wannan barumbun ya matsayin wannan zaɓe da suka yi. Wancan zaɓen da suka yi ba zaɓe ba ne ba san jami'ar na jihar Gombe ba ta san da ita ba jami'ar na national ba ta san da ita ba. Rana ba ta ƙarya sai dai uwar ta ji kunya. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.